Masu saurare barkanmu da wannan lokaci da cikin shirin daga Laraba na wannan mako. Ni ne Muslim Muhammad Yusuf tare da sauran abokan aiki daga nan Daily Trust da kuma sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Rikicin makiyaya da manoma lamari ne mai daɗaɗɗen tarihi da aka daɗe ana kai ruwa rana. ta kai ga ba iya kiran kalma guda ba tare da ɗaya ba. Rashin hankalin su ne ya kawo mana wannan jaraba. Abun da ya kawo wannan rashin hankali shine ya'yansu idan su aka kira mitin manyan su iyayen su za su zo ji mitin ba za su zo tare da yayansu ba. Yayansu kuma za su aikata abun da sun ga dama. Makiyaya ya kamata gaskiya in sun samu su dinga bir kanana yara su dinga tafiya kiwo. Mai gona kuma in an samu state ko da an yi barna ma bai kamata su zo su samu yara ko su dinga duka yara ba. Gwamnati ta sha lalubu lalubo wasu tsare-tsare domin magance tashe-tashen hankulan da ake fama da su tsakanin Fulani makiya da manoma a wasu yankuna na ƙasar nan. Sai dai lamarin yana ta cintira. Wasu na ɗora alhakin hakan da yadda dukkansu suka kasa gane cewa ɗaya ba zai rayu babu ɗaya ba kowa na buƙatar ɗan uwansa. Su kansu masu shiga tsakani suna ganin wannan lamari yana da matuƙar ɗaure kai ta yadda sai a rasa waye za a ɗaura ma alhaki A cikin shirinmu na yau mun duba abin da ya sa wannan rikici ya kici ya ƙi cinyewa. Bari mu fara shirin da jin ta bakin wani masani da ke bibiyar waɗannan al'amura game da tarihi da salsalar waɗannan rigingimu inda ya mana bayani filla-filla. Sunana da huza Getso, matanin tsaro bincike da ta'amali da bayanan sirri. Ah, shugaban kamfanin rukunonin Eagles ah, eh, Integrated Security and Logistics da ke birnin tarayya Abuja, kuma sakataren kungiyar masu fashin baki na kasashen Afirka. To ba wani abu ya kawo sassala wannan ba illa lalacewar shugabanci da shugabanni. dalili shine tun zamanin turawan mulkin mallaka da suka zo kasar Najeriya ko yankin da ake cewa Najeriya yanzu da kuma sauran kasashen da suka yi wa mulkin mallaka sun yi kokari wajen bin diddigi da bin wato tarihi da duba matsalolin zamantakewa na mu'amala na yau da gobe inda suka samar da tsarika wanda ake cewa wato labi da rigage da mashaya da makiyaya da sauran abubuwa makamantan waɗannan domin tabbatar da cewar an kauce wa samun ire-iren waɗannan rikice-rikice. Kama da tafiya na tafiya bayan da Najeriya ta samu 'yancin kai shugabanninmu na farko ta fama balewa da arzikuri da nnamdi arzikuri da awalowo da zik da sauran makasu amadu bello eh, sardauna sun yi iya ƙoƙari don tabbatar da cewar waɗannan gurare na kiwo da mashaya da kuma wato rugage inda rugage suke zama wanda ake cewa ranch sun samar da su yadda ya kamata domin tabbatar da cewar an samu abin da yake wato zai ba wa kowa damar shi da yanki shi amma abin takaici tafiya na tafiya aka rika samun shugabanni na gargajiya da kuma wanda su ne suka fara cin labuka ta hanyar sa son zuciya da kuma sayarwa da wato mabukatar manoma da kuma wato rabawa junansu manya-manyan labuka da manya-manyan eh, rigage da fagage waɗanda suke gurare ne wanda ya kamata makiyaya su rinka rayuwa a kansu suna cin abinci suna kuma shayar da dabbobinsu. Hmm. Saboda haka wannan abin ya ci gaba da faɗaɗa har ya zuwa kusan shekarun alif ɗari tara da tamanin da uku zuwa da tamanin da bakwai eh, zuwa har da tamanin da tara inda shugabannin ƙananan hukumomi waɗanda aka rinka yi da kansulolinsu da 'yan majalisun jihohi da 'yan majalisun dokoki da na dattawa suka rinka yin wani abu da ake cewa to gona ta hutawa wanda sai kowa ya je ya shaci wani babban guri sai ya ce ai gona shi ne to haka da aka aka rinka datsewa fulani hanyoyi da guraren da suke bi domin kaiwa ga gaci da dabbobinsu da kuma samun mashaya ta ruwa da sauran makamantansu. to wannan sai ci gaba da fadada shekaru irin nan za ka iya sanin cewar akwai wata bishiya guda uku wacce aka yi amfani da ita akwai bishiyar turare akwai bishiyar darbejiya akwai bishiyar wato cediya wanda aka rinka sanya murabba'in mita hamsin tsakanin titi da kuma hanya da kuma tsakanin wannan bishiya da gonaki wanda ya zama a ah, duk ire-iren waɗannan guraren da dama an cinye su to sakamakon haka ne ya sanya wato makiyaya dole yayin da suke kiwo tunda an matse guraren da za su bi da dabbobin su kiwo ya zama wato an cinye wannan gurare da hakan ne ya rika haifar da cewar shanunsu ba sa iya daidaita su sai sun fada gonakin manoma kuma sai ya zama wato alkalai da hukumomin tsaro jami'an tsaro sun rinka wato yin karɓar ta goma shi na goro wajen mu'amalantar su waɗannan makiyaya da kuma manoma ɗin. Mm. Saboda ka sai zama kamar an buɗe wata kafa da ake tatse makiyayi wanda zai je ya ci masara ko dawa ko wata ɓanna da bata wuce dubu biyar ba kuma a ƙarshe a zo a caje shi abin da ƙarshen ta sai ya sayar da shanuwa arba'in ko talatin ko makamancin haka. Kamar wannan ya ci gaba da faruwa lokaci zuwa lokaci. Mm. Wanda shine ya ci gaba da haifar da rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya kuma su kansu jami'an tsaron sauran makamantansu abu ne wanda yake mai faɗi ba za a iya tattauna shi ko faɗa shi ta gajeren lokaci ba amma dai kusan wannan shine abin da za a iya cewa umar abayisin da ya kai mu inda muke ciki kamar an sha kirkiro dokoki na ganin an daidaita irin waɗannan rikice-rikice daga huku kamar an sha kirkiro wasu dokoki don ganin an daidaita waɗannan rikice-rikice wanda gwamnati ke yi amma a ganin ka me yasa hakan ba sa tasiri ba kirkiri doka ba an dai ta yin abin da ake cewa shaci faɗi ko shafa labari saboda rashin samarwa da eh, sarakunan gargajiya muhalli a dokan najeriya yana daga cikin manyan dalilan da suka sa wannan dokokin da aka kafa ba za su iya samun ta gomashin kaiwa ga gaci da kuma zama masu amfani ba. To an gaida malam. To bayan jin bayanan wannan masani tarihi da alamarin yau da kullum, bari mu ji ta bakin wani makiyayi a wasu da wakilinmu na jihar Filato Ado Abubakar. da yake bayyana masa halin da ya shiga da kuma yadda ta kaya game da wani rikici da ya auku tsakanin su da manoma. Sunana Sa'idu Abdullahi. Yaushe kuka taɓa samun rikici da manomi? Eh, lokacin da muka samu rikici da manomi a lokacin muna can wajen fancin ne. Hmm. lokacin muna fancin. Eh, wani lokaci in kamar ko sun to su mu labi haka ko kuma ko ai barna ne. Hmm. Sun Sai sun tushe muku labi kamar ya. Eh, ko kamar labin da za mu yi hmm. mu tafi kiwo sai su zo su masala wajen inda bayan da za ku yi ku samu eh, hanya a wajen ne muke samu matsala da su eh. a wannan lokacin kuna samun matsala eh, to a wannan lokacin misali da kuka samu wannan matsala hmm. ta yaya aka yi kuka warware damuwa eh wani lokaci wani lokaci in yi barna in sun kama mun za su kai wa iyayen mu sai su a zuwa duba gona sai a sasanta a a biya su hakkin su wani lokaci kuma kamar na lawali na kuma in sun masa in sun sanu sun yi barna sai in sun kama masu su kai mu ko police station haka eh kamar zamu iya cewa ai ba wai so ɗaya so biyu ake samun irin wannan abun ba eh zamu iya cewa ka dan samu wannan damuwoyin kamar misali so ɗaya sai kai kila so so biyar haka amma ba su taba su zo su same mu ko su yi mu duka ko wani abu ba sai dai su samu iyayen mu ne kawai sai a biya su hakkin su kawai a lokacin tun aka samu damuwa ana zuwa ne wato a warware a warware a gida kawai a gida kawai eh, in ya gagara kuma sai a kai mu ko police station a je a warware police station amma magana ko a sami ka maka duka nan a lokacin ka ba su yi ba to amma me kake gani yake wan kawo rikici tsakanin makiyaya da manoma a tunaninka tunda wannan abu ya taba samun ka me kake gani yake wan kawo su yawa kan gaskiya abin da ya sa ake kawo samu wannan damuwan saboda yanzu in sun samu yara dukan su ne suke yi amma da kan gaskiya ba sa yin duka sai dai a kama su kawai a kai su wajen iyayen su kawai a biya su hakkin su ne kawai amma yanzu kam in sun sami yara kam dukan su ne suke yi. Hmm. wato kana ganin dukan yaran shi ne yake kawo wato hmm. abun daga baya ya zo ya eh, har ya zama wani rikici ba. wato amma da ce za a dinga zuwa a gaya ma iyaye. kowa ai da ba wani matsala a gani na kam da ba wani matsala ba. ma to me kake ganin ya kamata a ce yanzu ana yi domin a samu wato kyakkyawan fahimta tsakanin makiyayi da manomi me ya kamata da me da me ya kamata a yi. Eh tunda yanzu kamar in kana da dabbobi dole dole ka in kana zuwa ta kusa da gona kan dole a samu matsala dole a samu ko matsala ko kuma kana barna din amma inda za su za su bi abin a hankali ko da an samu matsala ma a zai a warware a gida ga ba wani damuwa da ba za a ji wani matsala yanzu ba hmm. wato inda a ce shi makiyayi ba zai dinga zuwa kusa da gona ba wato ba za dinga samun matsala ba kusa da gona kam ai mai dabba kan dole ya zo kusa da gona kam saboda kiwo ne wato kana ganin me a takaice zai iya kawo zama lafiya tsakanin makiyayi da fulani Kuma lafiya din shine kawai abin da na kaya maka kawai in in mai dabba in dabba yayi barna in ka kama mai dabba ka kai shi wajen yayin shi kawai sai a sasanta a wajen kawai in mm. wajen bai yiwu ba in yace shi sai an biya shi to dole dole biya shi eh, sai ayi lissafi hakkin sai eh, ka dole biya shi kafin sai maka wannan wannan wannan hakkin shi ne kwarai to me kiranka ga manoma da makiyaya gabaki daya domin wato ganin cewa an fahimci juna Eh to maganan, maganan makiyaya mm, da su da manomi. To makiyaya ya kamata gaskiya in sun samu su dinga bar ƙanana yara su dinga tafiya kiwo. Mm. Sosai ma. To, to mai gona kuma in in an in samu in samu ko da ayi yi ma bai kamata su zo su samu yara ko su dinga dukan yara ba. sai su je wajen iyaye kan a ta magana haka don haka haka za a samu matsala su makiyaya su dina ba yara kiwo eh, su dinga ba ma manya wanda suka mallaki hankalin eh, kansu su kuma yawwa su kuma can. Mm. idan aka samu wato kuskure to kai su dauki doka a hannu eh. su je wajen hukuma kwarai ma hakan zai iya sa a samu zama lafiya wajen hukuma ko kuma su je wajen iyayen a biya su hakkin su ba hmm. Abi in ya gagara sai su kai wajen hukuma ne hmm. to dole sa a biya su hakkin su ai Wani makiyayi kenan da yake bayyana mana abin da ya sa waɗannan rikici ke yawan faruwa tsakaninsu musamman shi musamman shi da yake abin misali ne. Nan gaba kaɗan za mu ji ta bakin abin da manoman za su ce game da irin waɗannan rigingimu. Shirin daga Laraba kuke saurari daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a Facebook da Twitter da Instagram a Aminiya Trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos Jihar Plateau kan mita 93.3 da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola Jihar Adamawa. da Badagi Radio a Minnan jihar Neja a kan mita 90.1 da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3 da Garkuwa FM a Sokoto a kan mita 95.5 da haɗin kai FM a kan mita 108 a Maiduguri jihar Borno da kuma Alfijin Radio a kan mita 91.5 a jihar Katsina sai kuma ta trustradio.com.ng. madalla. Tun ɗazu mun ji ta bakin wani makiyayi. A yanzu kuma bari mu ji wani manomin da nashi bayani kan wani al'amari da shi ma irin wannan rikici ya taɓa rutsawa da shi. Sunana Zako a Tinki Angau, ina Igaji Kunture a karamin hukuma basa. Ok, to. Eh, to, kula kaɗan mun bayani haka a takaice ya yaushe kafa taɓa samun rikici da Bafulatani kuma ya aka yi aka warware da mu? a cikin wannan wata na samu damuwa da su saboda na fito daga jebushe na gansu sun samu shanu a cikin tamba na sai ina kan wucewa a mashin ce na sauka mashin ina tambayansa me ya faru ya samu shanu su biyu ne sai na mishi tambaya dayan ya ce mun ni ne na sa ya sa cikin tamba din ya sa shanu a cikin tamba to she na sauka mashin she na ce mishi ka fitar da shanu saboda kuna mun barna sai ya ce kada ka yi magana da shi ka yi magana da ni ne ni ne na sa shi wannan aiki. Eh ina ma wancan bayani na juya na miji bayani cewa me yasa ka sa shanu sai na juya ko sai ya mare ni da sanda a hannu. Daga baya kuma ni kuma be doke miji mataki ba sai na fita na, na hau mashin da tare da mai babura kuka koma jebu sai na doke miji police hours na reporting shi sai suka tambaye shi yaya kai haka ya ce eh shine yayi wannan laifin to wace gari ce muka dawo aka ce mu sassanta na reporting a wajen DPO DPO ta bani zarafi suka kai ni asibiti domin in samu sokin cikin jikina to shine muka koma an ce yayana ya roka wai su din sai ardonsu ya roka cewa mu zo mu sassanta a gida saboda in musu bayanai ikeke sai aka kawo wannan yaro din abin da ya yi sai aka ce eh shine ya yi wannan ya mun barna kuma ya mare ni kuma ni kuma bai rama ba to eh, suka ce wai sun ji daɗi da abun da ni da yi ma yaron ba na bar shi a haka sai suka ce to su shi yana yin haka suna biyan barna to shi ne aka ce mishi ai wani barna ba za ka iya ka biya ba to wannan barna in dai da ce ya rama ka gani zai causing problem ma jama'a ga baki daya ka gani su za su rasa rayukansu to ya yi haka kuma shi ne ni na yi haka su su nuna halin godiya cewa gaskiya sun gode mu da abun da ni na yi da juye shi da doke in doke wannan yanci a kai na cewa na rama abun da shi ya mun ba ya samu ka samu na, na samu soki sai na ce musu gaskiya ni inda na samu soki ba na son kudin sa ba na son kudin sa amma a ja musu kuni abun da su suke yi kowane rana ba ni kadai ba ko wanda sun sake su yi ma anguwan shekaran jiya ma su yi ma wata mata matan aya to shine mun sake zama da su a yanzu ma ba karasa maganin su ba amma na mu haka ne muka gama akan cewa ni na yafe na ya musu okay To yanzu kana ganin me yake kawo irin wayannan abubuwan? Rashin hankalin su ne ya kawo mana wannan jaraba. Rashin hankali kamar ya kaɗai mun bayani. Rashin hankali saboda abun da ya kawo wannan rashin hankali shine ya'yansu idan su aka kira mitin manyan su iyayen su za su zo wajen mitin ba za su zo tare da yayan su ba yayan su kuma za su yakata abun da sun ga dama hmm. shine ya kan kawo mana matsala amma da yake in suka zo wajen mitin da aka kira sun ji bayanai sun ji gargadi dole ne su gyaru amma ba sa zuwa ƴaƴansu kenan kuma kana ganin inda ce ana zuwa da yaran da abubuwan za su yi sauki da abubuwa za su yi sauki amma rashin kawo yaransu. Hmm. To, to kana ganin me, me ya kamata a ce an yi yanzu domin a kawo ƙarshen ita wannan matsala da ake yawan samu musamman tsakanin ku da su makiyayan? To gaskiya ni cikakken zaman da ina bukata gwamnati ta tamaka shine jami'an tsaro su zo domin su yi musu cikakken bayani domin mu dinga haɗa kanmu tare da su. ana mitin shi dukkan mu tare da 'ya'yansu mu taro a wuri daya mu ji gargadi daga wajen iyaye mu da iyayen su ne zai kama na soki haka wato kana nufin cewa a dinga zuwa ana taro kenan ko eh, ina nufin ana nan ana kira mu majalisa domin mu zama mu tattauna haka lokaci bayan lokaci kenan bayan lokaci haka wato kana ganin wannan dai in an yi shi in Allah ya da za a samu mafita in an yi shi in Allah ya da za mu za mu samu sokinta amma ba mu yi wannan ba kaga rigiman su zai karu ne su suka yi su kalamai cewa mu suna da target namu a wurare a mu kamar mm. hunture da kuma mafara sun kirga wurare da kuma can eh, buja wato mm. eh, mafara district kenan so wayannan wuraren su ne sun sa shi a cikin rai wato hunture da mafara da can bukaya mm. wayannan wurare uku din su ne suka sa domin akwai wani yaro da ya ce mu a hunture sai mana tikitin shiri kuma yaro din ya kau kansa kuma ya yi ma ya sake mana barna ya hau dutse da dare a misalin karfi da yana kiwo sai muka same shi da dare mun ce miki yaya mun kira uban uban kuma ya amsa hmm. ya ce kai shi ma bai sani ba cewa sa ya fitar da shanuwa da dare yana kiwo hmm. gaskiya mu yafe shi sai muka yi zama. Wani manomi kenan azantawarsa da wakilin mu Ado Abubakar. To abin tambayar a nan shine ta yaya za a ɗinke bakin zaren don magance wannan matsala. Ga Fasto Yohana Buru da suke cikin masu shiga tsakani akan waɗannan rigingimu. Sunana Fasto Yohana YD Buru, ina aiki Ecclesia Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship na cikin garin Kaduna, kuma ina shugabantan kungiyar farfadar zaman lafiya da sasanta tsakanin musulmai, kristoci da sauran mawanta addinai a karkashin Peace Revival and Reconciliation Foundation of Nigeria. Na karshen kuma ina wakiltar majalisar dinkin eh, duniya akan ƙare yancin bil'adama a karkashin Human Rights Agency. To gaskiya ina son gwada wannan babban gida da suka bani wannan dama na tsokaci a kan rikicin makiyaya da manoma. Ko ni in nan shekaru na na girma ne muna ji tun muna ƙananan yara ana magana rikicin manoma da makiyaya a ƙasar Hausa tsakanin manoma. Amma kusan sauran wurare a da ko gabas eh, ko arewa ta tsakiya ko arewa ta gabas da sauki amma abin ana doka dai kawai domin tsakanin manoma da makiyaya kuma wannan dole a wannan domin menene akwai kwararwa mutane a lokacin amma ba kamar yanzu ba malam ne ko muke yana neman ciyawan da zai baiwa awakinsa kuma wani lokaci a cikin jeji da ya samu irin ciyawa sai kusa wurin da ake noma akwai taki ciyawa kuma na fita to a takaice dai abin da ke son gaya maka nan shine hmm. a da din ana ainihin rigima tsakanin makiya da manoma wanda kusan kowa zai fahimci abin da ke faruwa amma abin ya rikida ya zama wani abu daban yanzu wuraren ma da ba a ta tunani ba duk abubuwan sun kai wurin arewa ta gabas ne arewa ta tsakiya ne da kuma mahabin ya fara gangara kudu hmm. maso kudu kudu maso gabas har ma kudu maso yamma duk dai neman abinci ne domin dabbobi amma wurinsu ina tunani kamar wurinsu suna moran wannan abin suka kwace burtuli burtuli na, na, na fulani manyan mutane ne ko kuwa wasu ne sun gande suna son gonakin da hanyoyin suka mai da shi gonaki babu yadda fulani za samu wani za su wuce akwai wurin akwai wurin na abubuwan akwai kalila duk da haka ana samun rigingima wurin to ina ji kamar an sa siyasa a ciki ko hmm. ana ana an sa maganan jinsin al'umma kuma a cikin wani rigingimin tsakanin makiyaya da manoma tun daga kasan hausa har ya shiga tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma to hmm. abin kuma ya shiga kusan kabilu a kowane bangare a kuma sassan nigeria hmm. To gaskiyar magana shine a merwa a Fulani ko makiyaya burtulolinsu wuraren da aka keɓe musu domin kiwonsu. Mm. in ba a yi wannan adalcin ba to rigingimin za ta cika mm. kamar mu daina rena mutum baya kowa hakkinsa aje kowane abu cikin muhallinsa mm. kamar akan ce ɗaya ba zai iya rayuwa ba ɗaya ba duka tsakanin manoman da makiyaya amma kamar me ya fi saurin haifar da matsalan makiyaya ne da suke shiga gonaki ko kuma a su masu noman ne suke da kuskure a dukan sama da kuskure a ga na in manoma sun bar burtoli da wuri aka ke da manoma tun lokacin sardauna yaya bafulatani zai shiga gona in kuwa bafulatani shiga gona manomi ya cinye ko kuwa makiya suka shiga gona mutum to da ganga ne suka yi amma babu butulolin babu wurin aka kebe musu duyancin manyan mutane sun nome talakawa ma sun nome to ina laifin bafulatani ko kuwa makiya ya je shiga wani wuri laifin shi dai rashin kula ne wani lokaci amma gaskiyar magana in ba a taba wurin da aka keɓe musu to 'yan fulani ko makiya suka shiga wani mutum ai mashi hukunci daidai abin da yi amma ka ci ladan dan kuturu sai ka kika yi mai aski dukan su bisu an laifi mm. kamar ta bangaren gwamnati ana ganin suna da rawar takawa me yasa kake ganin kamar gwamnati ta kasa shawo kan matsalar da ganga ne gwamnati ke yi a da ya sha karfin hukuma ba wanda ya sha karfin hukuma to su waye ne manyan suka kwace gonakin suka mai sun manyan gonakin su gonakin gonakin manya talaka na da kudin zai dibi katon fili ya yi babban gona hada gidan gona ciki ba da talaka na neman abin da zai sa bakin salati ai gwamnati babban laifin na hannun gwamnati ne in fulani ko makiyaya suka karya doka ai musu hukunci daidai gurgudo in sun saba dokan kasa suka shiga gonaki mutane hakan ma manoma sun shiga burtuloni sun shiga wuraren da aka kebe gwamnati ne ya yi doka aka kebe wuraren wuraren don da haka duk wurin da aka karya doka in gefe makiya ne a yi hukunci daidai gurgudu in kuwa manoman ne a yi masa hukunci daidai gurgudu amma ko da me aka yi gwamnati suna sun shuru sun gumda bakinsu ba a hukunci ko an kama mutum shi yasa in an cutar da bafulatani dole fa da ya shiga tsakani gadon fulani gonansa nomansa kenan wurin ke samu abinci ta wurin kiwo an karkashe mashi eh, shanu ko babu wurin cin abinci ya barna ba zai shigo ba an dauke wurin da aka ba su ya barna ba zai shigo ba amma akwai filayensu akwai buturolinsu aka kebe musu to yan malam bafulatan ko eh, ya je shiga gona numi shi ya je tsokani fada ne shi ma mishi hukunci hmm. amma laifin babban laifin akan gwamnati ne sun nika ke wannan wuraren hmm. ina wuraren sun sani sun san wuraren su ba su wuraren su kamar ku wanda ke na manoma a ba su wuraren su a kuma kari kowa yancin shi a yi ma kowa adalci a hmm. aje komai cikin muhallinsa laifin na gwamnati ne babba kamar ku da kuke kokarin ganin an tabbatar da zaman lafiya wani irin shawara kuke kokarin ganin kun shugaban shugabannin al'umma su kansu jagororin waɗannan mutane domin ganin an samu daidaito to a kawo sarakunanmu sarakuna su yi adalci a kawo malaman addinai su yi adalci talakawa su yi wa junansu adalci uwa uba gwamnati ta yi abin da ya waje ba kanta a yi wa kowa daidaito a yi wa kowa adalci kuma a dakile wannan kiyan da ya riga shiga tsakanin manoma da makiya a dakile wannan kiyan da ya shiga tsakanin malam bahaushe da malam buflatin a kyale eh, a dakile kiyan da ke tsakanin kabilu da manyan kabilu wato hausa fulani ko kanuri ko tv ko gwarawa in an yi daidaita ko ina aka bai kowa yancin shi aka bai kowa hakkin shi to ina tabbatar maka wurin nan fadace ba za ta mutu dama rashin adalci ne a kowane muhalli a kowane mataki a kuma kowane bangare shike kawo rashin zaman lafiya to hmm. ai wannan adalci kira na kenan hmm, kamar su kuma ta fannin fulanin da makiyaya wace shawara kake gani ya kamata su ɗauka su yi la'akari da ita to ai wannan tambayar da ka mun kadan kadan jarabce ne amma zan jarabtu ka san jarabtan da ka jarabce ne? mahaifiya na ta gefen uwa ba fulatana ce to wani lokaci dama ba na so in yi magana in kawo na magana amma ba boye ce gaskiya yan wana fulani wani lokaci nikan tausaya musu suna cikin daji mu muka fita cikin gari ne mu je mu yi noma a cikin daji ba fulatani fa ya san daji fiye da kowa ya san sirrin daji fiye da kowa kuma in ana son zaman lafiya wallahi dole a jawo a jawo makiyaye ka ga irin wannan barnan da aka yi mafi sace-sace da irin wannan abubuwan ya faru da su yawancin sun rasa shanun su to wanda ke iyakan gadonsa kenan bai da gonan noma ba da abin da ya sa bakin salati me zai sa ba za a yi ta zarge-zarge wai fulani suna garkuwa da mutane don neman kuɗi me zai sa za a taba su ba za a shiga fada ko cikin kuskure wanda ke cike da cikin yunwa to mai haushi ne a kowane lokaci to ba fulatan ya samu kansa cikin wani hali amma ina son roke su fulani muke duka akwai na suke ba ma a Najeriya ba arewa kadai ba amma a duniya amma tun ba arewa yan nan ba hmm. da yau ana ta kashe-kashen mutane babu gari babu dalili don Allah su yi hakuri a zauna a teburin shawarar a neman fita ku kuma manoma mun san ba ku da wani gado sai gonaki din wurin kyan kuna bai sa to ashe duk abin da ya taba hanci ya taba eh, ido ya taba hanci don da haka ina tausaya mu ku makwabtan juna ne ku yan wan juna ne ku masu imani don Allah a zauna a teburin shawarar a neman fita mm. kashe kashe zub da jini ya yawa a cikin kasa don da haka a zauna a yafiya juna a fahimci juna a yi gudu tare a tsira tare shi ne mafitan kalaman pastor yohana di buri kenan kan yadda za a iya ɗaukar salon magance rikicin manoma da makiyaya kuma mun yi ƙoƙarin ji daga bakin hukumomi game da yadda za a haɓaka wannan doka da wanzar da zaman lafiya amma haƙar mu bata cimma ruwa ba to masu saurare a nan muka zo ƙarshen shirin na daga laraba a yau sai wani mako idan Allah ya kai mu da fatan shirin ya amfanar kuma ya haska butular samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasa. A abokan aiki na musamman Muhammad Awwal Suleiman da na Khadija Ibrahim sunana Muslim Muhammad Yusuf ke sallama da ku daga nan Daily Trust.